littafin matan girma wanda shafi'u dauda giwa ya rubuta nafisa kaduna 1980-1998 tun ranar da aka haifi nafisa ta zama sarauniya wannan kuwa ya samo asali ne tun lokacin da ta kai shekaru biyu a duniya a lokacin ne ta fara fahimtar yadda ake ajiye ta akan shimfiɗa ta alfarma irin ta sarakuna sannan kuma sai a zube mata kayayyakin wasa barkatai a gabanta irin su dawakai da zakunan robobi masu motsi tare da abinci mai tsafta a cikin manyan gilasai masu sheƙi da ɗaukar idanu duk lokacin da wani abu ya ɓata wa nafisa rai ko kuma ya tsorata ta har ta fashe da kuka sai ta ga wasu mutane sun garzayo a guje sun ɗauke ta suna yi mata wasa suna rarrahinta don ta shiru Idan aka yi mata wanka aka sa mata kayanta na alfarma sai mutane su riƙa rububin ɗaukarta. Maganganun da Nafisa ta fara fahimta a wurin mutanen da bata san ko su wane ne ba, su ne wasu kalamai da take yawan ji jinsu suna faɗin. Nafisa gimbiyar duniya. Sai da aka yaye Nafisa bayan ta kai shekaru biyu sannan ta gano ko suwaye iyayenta a cikin ɗaruruwan mutanen da ke ɗaukarta suna yi mata wasa. Sau da yawa mahaifinta yakan ɗauke ta a kafaɗarsa su fito waje tare da zarar sun fita sai ya fara nuna mata ɗaruruwan motocin da ke wucewa ta ƙofar gidan sannan sai ya yi murmushi ya ce da ita duk waɗannan motocinmu ne gimbiya nafisa sannan kuma sai ya nuna mata dubban mutanen da ke wucewa daga nesa sai ya ce da ita su kuma waɗannan mutanen duk talakawanmu ne wata rana ke ce za ki zama sarauniyarsu nafisa sai abin da kika ce musu za su riƙa yi ba za su taɓa ƙetar maganar ki ba Tun lokacin da Nafisa tana ƙarama ta fahimci akwai mutane da yawa da suke son su ganta, to amma wasu lokutan mahaifinta yakan tsara kofa ya hana mutane shigowa don kada su dame ta. Idan irin haka ta faru, sai Nafisa ta ga an ɗauke ta an kwantar da ita akan shimfiɗu masu laushi. Mahaifinta yakan ce mutanen da ke waje suna jira, sai dai ku yi haƙuri, yanzu lokacin barcin gimbiya Nafisa ne. Duk wanda ke da buƙatar ya ganta sai ya bari sai zuwa anjima idan ta farka. A haka Nafisa ta taso da tunanin mulki a ranta tun tana karama Ba ta da wani mafarki sai na miliyoyin mutanen da mahaifinta yake nuna mata yana sanar da ita cewar talakawanta ne. Da kuma motocin da ke yawo a gari su ma duk a ƙarƙashin ikonta suke. Sai da Nafisa ta kai shekara biyar a duniya sannan ta fahimci ahe ita ba wata gimbiya ba ce ko sarauniya. Ahe ita ba 'yar gidan wani sarki ba ce mahaifinta da ke yawan yi mata kirari wani talaka ne masancin da ke zuwa rafi yana kamo kifaye kullum yana sayarwa a cikin garin kaduna tare da shi suke zaune da mahaifiyarta a wani gidan haya da ke cike da mutane fal maza da mata nafisa ta ji tsoro ya kama ta da kuma takaici a wata rana da ta ji mahaifiyarta tana yi wa mahaifinta malam na kogi faɗa tana ce mishi a fusace wai kai me yasa baka jin kunyar karya malam bai kamata a ce kana yi wa 'yarka karya ba domin kuwa mu talakawa ne ba mu da komai ko gida ba mu da shi a garin nan amma kullum sai ka zaunar da ita kana ce mata gimbiya ko sarauniya ba ka tsoron kada wata rana ta taso da girman kai zan ci gaba don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa